zama arne ka zama arne amma ba dai musulunci ba ba musulunci ba raina annabin ya wuce gona da iri tsaganta annabin ya wuce gona da iri wa hannun mu kake kakewa ina amfanin yake amma mu yi haƙuri jama'a gasken magana wallahi mu yi haƙuri kun ga wannan duk domin da gari yayi wallahi ba abin da za a yi ba abin da za a yi kan ku ɗauka su ma muni ba abin da za a yi ai a aƙida ba wani mai aƙida da aka taɓa zuwa aka ce ba muna kama kashe ya ɗauka ya bayar sai dai a yaƙi a kwata a aƙida kenan kai kana tunanin su za su yadda yan izalar ƙasar nan su ɗauki malaminsu su ba su ci a rufe shi to ku rike ni na gaya muku ko tsarewa kwana ɗaya ba da ya sai tsare shi kaga dai shi zaki ne na cin mutunci na ƙarshe wa annabi tunda nuna ya kwata-kwata ba shi da amfani ba ku zagin da ya wuce kace mutum gaba ɗaya bai da amfani kuma ba musawa ke ba sake tabbatar waye. to ku rike ba abin da za a yi masa saboda suna da mai aƙida ko kana zaton in malamin tijjaniya ya faɗi kalmar da ta yi kama da haka ko tafi wannan muni su ma 'yan tijjaniyan za su ɗauki nasu za su ce gashi a tsare shi ai wannan abin da ya same mu mu yi haƙuri iya mu kada da iya samu banda mu ba wani ɓangare na addini da za su ɗauki ɗansu su ba wa duniya su ce mun sallama abinda za a yi mara a yi masa mu kaɗai ne zami wannan duk duniya ba wanda zai mutu wannan abu musamman mai kafa aƙida duk ɗan aƙidan da ya haka to ya rusa aƙida sa gaba ba za ta ginu ba dan gobe babu wanda zai fito ya kai mutuƙa wajen kare annabi ɗin zai ji tsoro wanda yake kare annabin ya zama zaki yake gurnani ake jin tsoron faɗa irin haka an ce a kashe shi su kuma karnukan da suke haushin su kuma suna nan ana ba su nama mai daɗi suna ci to kaka ɗauka kwakwa ɗauka wai kuna ta ana ta maganganu za a yi wani abu kuma ni shawara ba an san ba gaskiya shawara ta harkan maganar addini gwamnatoci su cire hannayensu daga ciki kuma in gwamnatoci ba su cire ba ai wannan ya ishe su izina da suka sa a kano an kada gwamnati ko ba a kayar ba matasan da suka fi kowa yawa a bakin akwati wajen ganin an kada gwamnati ai matasan malamin da aka tsare to yanzu gwamnati gaba ta ci ko baya ta koma to bauchi ma yana ba ku shawara daman kuna san ba za ku irin na kano matsala ce ni a babin aƙida ina son aban mutum da abin da ya bar wa kansa shi fa wannan mutumin ya yadda in babba kashi za a yi wannan ce fa aƙidarsa to ko har mutum ya yadda ya mutu akan aƙida in wuta ce ya shiga ai kai baka fi shi son kansa ba to ya kamata a bar shi rayuwarsa fahimta ce ta addini haka ya gani. tasa fahimtar kenan kuma wannan fahimtar ita ce ta ruba mu da wahabiyanci ba shi ne mai wannan fahimtar ba wannan ce fahimtar wahabiyanci duk dan wahabiyan da ya ce ma ba wannan fahimta yake ba to ba dan wahabiya ba ne duk dan wahabiya annabi ba shi da amfanin komai a wajensa wannan ita ce aƙidar wahabiyanci annabi da shi da babu ɗaya ne saboda haka idan za ku ilimin ta nutsu ku yi ilimin ta nutsu daman dai abinda na fahimta daga nan inda na ga gwamnati ta sa hannu a na kano ɗin nan na san ba ƙuri'a suke nema ba kamar suna da wani falan na za su ci zaɓe ko ta halin ƙaƙa Ke sa suka dinka abubuwa daban-daban daban su wancan su wancan za ga duk ba abubuwan cin zaɓe ba ne amma suna yi suka sa kansu a cikin harkar kalloli daban-daban wanda ba za su kai gaci ba daga ƙarshe kuma gashi ne ba su kai gaci ba plan B da suka dogara zai iya musu amfani ranar ta zo plan B ya zama yau malayan fa umalun wala banuna illa man atalla bi qalbin salim plan B bai yi rana ba shi yasa su har yanzu ɗauka suke ba da gaske ne sun faɗi ba mai neman ƙuri'a ya za ka shiga rigimar malamai damar kasan wannan malamin ba sa shiri da wancan wancan ba shiri da wancan sai a ce maka wane ya zagi annabi kuma shi wannan wanda ba sa shirin ne ya gaya maka akwai adalci a ciki almajiran da ya zagi annabi suka zauna suka ci gaba da ji su ya kamata a kirawo a ce yaya ku ana zagin annabi duk ba ku gane ba su ya kamata su soma guduwa in dai annabin aka zaga ai ba mahaukata bane ya kamata su gane su su tafi su bar wajen to saboda haka gwamnati kar ta wani zo ta tada hankalinta ta shiga kuma har a zuwa dinga ɗauko shari'a ta addini ana kai kotunan gargajiya wannan kotunan na gargajiya ba fa shari'ar musulunci ake a ciki ba ba shari'ar musulunci ake a ciki ba ko sun kashe mutum a wannan kotun ba zai kasu ba ko bai ɗaukaka ƙara ba ba zai kasu ba to in shari'a musulunci za a yi me aka ce wa annan nafsa bin nafsi wal me wal aina bil aini wal uzna bil uzni was sinna bis sinni wal juruha kun taɓa ganin wanda aka cire wa kunne an je na an cire masa kun taba gani wanda aka cire wa ido ana an cire wa wani kun taba gani wanda aka yanka ya je ya nuna shi ma can an kawo shi an yanke shi kun taba ganin wanda aka cire wa dan yatsa a can an cire masa dan yatsa kun taba ganin wanda aka cire wa hannu a can an cire masa hannu ba shi ne warjiru a kisas ba to duk kananan hudud ma kun kasa yi sai haddi na kashe mutum ai ya kamata a tambayi kotunan wai ina wannan ragowar haddodin yana ina babu shi a kotuna shi kuma wancan da aka ce a kashe ɗin in sun faɗa na ƙarya ne ba wani hukunci daga kotu ta gargajiya ƙaƙƙalwar kotu wadda ba a yi dama shi lauya mai matsayin sanya je ya tsaya a ta ba ce ta kashe mutum wasan yara ne wani ta kashe mai ta kashe mai wani dokar dokar jihar kano ce ba dokar najeriya ba ce da dokar kano ba wanda za ka kashe kuma a dokar kano me yasa aka ƙi yin hudud kuma za ku dinga wa alƙalai shari'o'in da su alƙalan ko nazarin wannan makarantar ba su shiga ba ballantana su je firamare su ƙarasa sakandare su ƙarasa jami'a su yi masters su phd su zama alƙalan da za su iya fuskantar wannan shari'a saboda wannan matsalolin na ilimi ba matsaloli da na kotuna ba su alƙalan da suke a kotunan ɗaliban ɗaliban waɗannan malaman ba za su iya wani hukunci da za su gane wani daidai ɗin wannan malamin ko kuskurensa ba ba za su iya ba karatun su ɗan mitsitsi ne tuba ce ɗan shafi buka ne ba za su iya ganewa ba saboda haka su ma kuma za ku dinga sa alƙalan a cikin musiba da tashin hankali suna biya gwamnati bukatu su kuma suna shiga wata wato makoma mara kyau ta rayuwa ban san mustaqbal na future na rayuwarsu ba idan maganta wannan abubuwan ake so a yi na faɗi yadda za a yi na ce kowace jiha ta constitution mu constitution ɗinmu wa'azi komai akan malikiya za a yi irin yadda morocco suka yi amma an ce ƙasa mai yanci kowa ya abin da ya ga dama ka ce wani ba zai faɗi ra'ayinsa a addini ba ba za ka hana shi ba sai an yi doka in mutum ya saba da doka sai a ce ga layin ga dokar da ka saba amma babu doka ta wa'azi ba doka ta karatu za mu koyar alama zahabi man alama zahabi imami maliki ala aqidati man ala aqidati abi musa abul hasan al-ash'ari ash'ariya kenan to duk wanda ya koyarwa ba akan wannan ba ko a wata makaranta baka ji an ce Allah a sama yake sai a kamo malamin a kai shi kotu a yi masa hukunci tunda an saba da aqida ash'ariya da shehu dan fodiyo yayi tarbiyyar kasar nan akan ta a dan haka akwai kalubale babbaja dinga kaiwa alƙalai abubuwan da ya fi ƙarfin tunaninsu abinda ba su zo wajen ba duk tattauna ta za'a ma ba komai za su ke ganewa ba a ciki kuma gwamnati dinga zuwa tana sa hannunta a cikin abu mai wahala kuma sannan abin ya koma siyasa wannan bangaren idan sun ga an yi hukunci an wulakanta nasu su ma su nemo laifin na ɗaya bangaren a kwakulo a dinga bin karatukan malamai kowa ana nemo mai za a je a kai shi ma a ɓata shi tunda ba za a rasa ba tunda abin da za a faɗa ɗin ba na ilimi ba ne jahilai za a gaya wa yanzu malami aka ce ya ce sayyidina ali ya sha giya ai a hadisi ya gani amma in aka ga wa jahilai a waje zai ce ki zagi sayyidina ali amma a hadisi ya gani ko to yanzu aka dauko irin wannan kai ma ka samu yan siyasa suka goyi bayan ka sai a ce wani ma ya zagi a akwai shi kotu to wannan ba hanya ce mai bullewa ba malami ya haƙuri da wanda ba sa ƙaunarsa ya haƙuri da wanda suke ƙaunarsa ka yi ka kowa ya sa, kowa ya faɗa abin da ya gane wannan abin da malamin nan mutumin nan ya faɗa aƙidarsa ya faɗa zai janye daga wannan ba wannan aƙidarsa ce to in ya zo zai shiga wuta kai za ka shiga wuta to ina ruwanka da shi shi ma wannan da ka ce in ka ci ya zagi annabi in wuta zai shiga ba shi zai shiga wuta ba ina ruwanka da shi kyale shi mana ita kanta shari'a ba cewa aka yi udur'ul hududa bi shubhati ba shari'a haƙi ma cewa aka yi a nemo shubha a kauda haddin kada a yi haka aka kuma usman bai gudu isa kalin rijiyar neman aka zo aka ce masu kara annabi su ga hannu aka ce ga su masu kara shehu ba su ma aka kawai sai ni da dariya ita kai kauna annabi ke da gaske ce da gaske nake ita ranar litinin ka dawo ita sai na riga ka zuwa to aka nan garin aka yi rijiyar to saboda haka jama'a wallahi kan mu mai da addini da ilimi siyasa siyasa ai siyasa a inda ake siyasa a masallatai da wajen ilmantarwa kowa ya bada ilminsa yadda ya gani yadda ya sa amma maganar wannan mutumin duk abin da ka ji wani ya faɗa a matsalinci ya busa lasfika yana da magabata a cikin sahabbai duk abin da wani ya busa yana da magabata kuma shi an tambaye shi yanzu ba zai gaza iya hujjojin da zai kare kansa da su ba ba zai kasa ba ba zai kasa nemo hujjojin da zai kare kansa da su ba saboda haka aƙida ce haka aƙida take kowa ya koyar a yanda ya gane wannan aƙidar ta samo asali tun daga sanda waɗansu suka shigo addini ta ƙarfi da yaji ta tsiya-tsiya ta bayin da za su sai sun shigo su ne suke shugabanci kafin annabi ya zo suka ga an kwace shugabanci daga hannunsu suka ce to kutun da haka ne bari mu zauna mu dirasa addinin nan gaba ɗaya mu ga inda za mu dawo da kanmu shugabancin a suka zauna suka yi karatu mai kyau suka dawo da kansu shugabancinsu da suka dawo da kansu sai suka ce ai dai muhammadu abin nan da ya kira mutane zuwa gare shi abin nan da ya ɗaura mutane a kai cewa a ta allah a ba allah a bautata wa allah to za mu karɓi allah da ya kawo ai da muka abin muhammadu ai suna bautar gumaka ai shi kenan Allah wannan ya mai gumaka amma bautar Allah kuma shi da ya kawo mana ba za ta bashi daraja daga wajenmu ba an bai fahimta ko ɗaukakar da yake ƙoƙarin kwace mana ita ai duk dai da awasa ya zo da addinin bautar Allah to mun ji a bautawa Allah shi ma ya koma kamar kowa tunda ai da mun suna bautar gunki amma a tare da ana bautar gunki akwai wanda sun fi iya bautar gunki amma kuma akwai shugabanninsu na sarakunansu da haka sai suka ce mu kyale shi da addinin mu bautata wa Allah shi ma ya zama kamar mu to haka aka sai suka mai da annabi kamar su kamar su suka yi filan suka ce shi kenan ba ta wasani ba istigasa ba neman taimako daga annabi ba zai amfane ka ba shi ma Allah ya ce ba zai amfani ku Allah ba mai ba mai amfanarwa ko cutarwa in ba Allah ba da haka shi ma Muhammadu haka yake kowa haka yake kowa bai ketare wannan cewa ba zai amfana ba zai cutar ba in ba Allah ba sai aka mai da komai na tasiri wanda haka yake sai aka ba wa Allah darajar da annabi yake da ita ita kuma sai aka kwace ta aka ce shi kamar kowa ne to haka aka tsara addini saboda haka wasu ka zo ka ce musu yanzu za ka ce ga annaba a fili ma an buɗe kabarin su a wajen su fa a wajen su fa duk annabanin da suka koma ga Allah ƙasa ta cinye naman su ba ba sa su a gun ba haka saboda haka kawai ku ne kuke wahalar da kanku tun daga shi ibn shahabin azuri a hadisin da ya rawaito cewa an ba shi ba wannan ruwaya cewa yanayin da shugaba ya shiga wajen ɗacin fitar rai kana jin malaman izala suna yawan biya wannan hadisi yanayin da ya shiga wajen ɗacin fitar kaga ana gaya maka inda yana da amfani mai isa bai maganta wa kansa ɗacin fitar ba su layinsu da suka garo da hanyar da suke tafi akanta annabi ya kawo musulunci bayan da ya kawo musulunci kuma daidai yake da kowa wannan shi ne layin da suka kawo bayan da ya kawo musulunci kuma daidai yake da kowa saboda aka gwamnatoci kiran da nake musu kowane gwamnati daya a gefe malaman nan su su dinga haɗa mukabalolin nan a junan su daman suna yi ko su yi a facebook um, um, a social media ko wannan ya je masallacin wannan wannan ya zo masallacin wannan a ci gaba da yi wannan daman suna yi amma kan gwamnati a dinga sa ta a ciki eh, shi ma wannan ka a kama shi na'am ka a kama shi a to ai aqidarsa ce kuma duk dan wahabiya nan ce aqidarsa sai dai in ka ce a kama shi ka ce karye addini kenan ka ce kai addini to in mutum Allah ya sabawa ka bar shi da Allah da ya sabawa in sun hada ai kai babu kai a ciki ka bar shi mana in dai ka da Allah ya saba ba wata gaba ba ce ba kuma ko kun samu sabanin fahimta bane bar shi man da wanda ya sabawa haka muka faɗa muka ce shi ma Allah ka ce ya zagi annabi inda gaske ne a bar shi da Allah da ya zagawa annabin mana shi ya hukunta shi amma aka kafe a nan ake so a hukunta shi kaga ba dan Allah za a hukunci ba ita iya tunanin APC kawai shi shi ya kada ita zaben yan conclusive da haka bari ta kada shi kafin ya kada ita to ba nan gashin dai an faɗin an ta musulmi su zama masu insafi su zama masu adalci zama masu gaskiya wallahi in muka siyasantar da addinin nan nan gaba sai an rasa malamin da zai iya wa'azi idan aka siyasantar da addinin nan sai an rasa wanda zai iya wa'azi kuma na san da wannan dai zai zama ƙarshe ne na wannan al'amuran siyasa addinin saboda za a ga akan wannan ba a ci galba ba dan tabbas ba za a ci galba ai ba insha Allah ai ba za a ci galba ba ba ci ah to kai yanzu yanki zala za su ba da malamin su kawai su ci a ji a wulakanta shi wallahi wallahi ba za a ci galba ba ko za ka ɗauko malamin yan tijjaniya kawai dan ya ce shehu ibrahim ne ka za ka ci a zuwa ya taron dangi su su yadda su ba da shi wallahi ba za a yi ba a muhammada ne mu kawai za mu iya yin haka sai mu muhammadawa eh to ayan babu ba na'am hmm. Hmm. haka haka haka haka akan E, eh, to wannan ma ma babban wato guduma ce to amma alhamdulillah ai wasu sun dauke mana almakafi sa'idu har ga an rubuta takarda har gwamnati ma ta gayyace shi ta amma abin da nake faɗa a nan in ma an gayyace shi su masu gata ne ba abin da za a yi masa za a gayyace shi amma dai duk abin da za a yi a yi nan a yi can a yi can ne za a yi a gama abin ba zai ta shiri cewa zai shi ne nake kuma baka misali da wani malamin ma a tijaniya zai faɗi kamar abin da wannan ya faɗa shi ma ba za a yi masa komai yan ƙadiriya kawai za a iya ciwo mutunci wallahi ba wani wanda za ka ci ban mutunci ya yadda har da ci mutuncin awwal ai za ka ci mutuncin sa na magobe kenan za ka dinga masa wato ɗaukan ɗaukan ɗauki ɗaiɗai kenan ka gama da su na'am to kuma in kana hannun maganar ka ce wajen mu tafi akan cewa shi kenan shugaba sallallahu alaihi ba shi da amfani din wane ne ya sharɗanta a addini idan za a nemi gafara a wajen manzan allu to mai yasa ya ce aje na isa ba za ka je masallaci ba walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfir lahum ar-rasul lawajadullaha tawwabar rahima Allah ya ce da zamanin da mutane suka zalunci kawukansu da suka zalunci kawukansu ja'uka sai suka zo wajenka na isa aka ce a jegun annabi muhammadu in dai bai da amfani mai isa Allah ya ce ja'uka a zo wajenka ya ce a jegun annabi in kun jegun annabi ya ce ga yadda za ku yi Allah ku nemi gafara Allah bayan kun nemi Allah ya muku gafara na biyu wasu ta gafara da lahumur rasul manzan Allah ya nemi Allah ya muku gafara idan kun yi haka me sakamakon yin haka lawajadullah tawwabar rahima za a samu Allah ya karɓi tubansu kuma ya ji kansu akan me sun je gun annabi to daga sanda Allah ya kulla mana Qur'ani cewa walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka sai muka gane a ce in dai neman kubuta ake daga laifi sai an je gun manzon Allah to tunda yake sai an je gunsa to kai Allah ya gane annabi yana da amfani kai kuma baka gane ba ko kuma kai ka gane annabi bai da amfani shi kuma Allah bai gane ba a biyu ne kai ka gane haka Allah bai gane ba ko Allah ya gane kai ne kai baka gane ba walau da dai iz zamanin zalamu suka zalunci an hun kawukansu ja'u suka zo ka wajen ka kai kai game za ka ce ja'u ba za a zauna a gidan dajinsu ba ba zo na masallatan unguwarsu ba aka ce su zo gun annabi a nan ne fasta gafarullah a nan gun annabin ne za su nemi gafarar Allah idan sun nema wasta gafara da humar rasul shi kuma manzan ya neman musu gafara doka kaga dai maja in bata in bata in bata in bata dinki anan ta dau mataki akan Bauchi ba to ku za ta warga kenan mutane sun san maja APC ce kenan dan dai me san Bauchi daga Kano ina Bauchi ina Kano makociyan mu ce jigawa ce kawai tsakanin mu da ita ana wuce burin kuda ake ga Bauchi awa biyu an je Bauchi a je gidan gwamnati a cewa Bauchi a cewa gwamnan Bauchi ga karar da muka kawo maka mu ne gamayyar malaman nan na Kano da muke tsaftace addini nan ma mun ji irin abin da ya faru a Kano nan ma gashi ya faru da haka mun zo sai ka dau mataki a Allah ai wannan ma ai gashi ja'uka a mutane fa sai sun zo gun annabi in bai da amfani a ce mutane su zo gun mutum kuma wannan ƙari ne amma kana Allah li yu'azzibahum wa anta ma. Allah ba zai musu azaba ba kana cikin su amfani ne ko ba amfani ba ba zai musu azaba ba muddin kana cikin su an ce in babanka yana cikinsu ko wani naka in yana cikinsu annabi aka ce Allah ba zai azaba ba in yana cikin mutane ba za a yi musu azaba kuma ba yi azaba ba kuma amma duka ce kuma bai da amfani ai amfani mutulaki da cutarwa ta Allah ce amma akwai shashin amfani da wannan na annabi shi yasa Allah ya ce a ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim idan bai da amfani mai isa Allah ya ce bil mu'minina ya ce ra'ubu ne bil mu'minina rahimu ne kuma duk bai da amfani da aka bashi wannan suna na'am an karɓo daga ibn usayin da utubi. kana ashabun nabi sallallahu alaihi wa Allah sallallahu alaihi sai wa alihi sallama sun kasance idan masallaci ya kadaita ya zama ba kowa a cikinsa. sai su dinga tabawa ko suna shafa rumalatal mimbari ko wannan markar abin rikewa na mimbari sai su dinga tattaba shi suna gogo shi da hannunsu wannan ana gama ba sunan abdullahi dan umar ne kadai shi kadai ba a duk su sabon ba su gane annabi bai da amfani ba mumbarin da yake hudu ba da sun ga ba kowa sai su dinga zuwa suna kamawa suna kamawa ko kuma tabawa ita wannan kalmar fasara biyu ne da ita shafawa ko kamawa da me suke kamawa to kaji wanda wanda suke tabawa din suke kamawa katakon da yake a bangaren gefen kabarin manzan Allah ki suke tabawa mastaqbalul qiblata bime bimayaminihim da hannayensu na dama kaga suna nuna abin menene abin alfalu ne na albarka ba sa taba da hannun hagu idan sun zo da hannun dama sai su dinga taba gefen makaman mumbarin shugaba rumana wajen kama na mimbari na bangaren da yake setin kabarin shugaba sai su dinga taba shi da hannunsu na dama ko ko hannayensu na dama mastaqbalul qiblata yad'una eh sannan sai su kalli alqibla kuma sai su kama addu'a bayan sun gama taba can sun gama shafan su sun gama neman tabarruki idan bai da amfani shafan me suke masa shafa suke dan su ji dadi ko turare ne da suke shafa a su don ya kanshi kuma a cewa wai tabarrukin nan ba kyau aikin fa sahabbai ne gashi yace kana sahabatu iza halal masjidu idan masallacin da zama ba kowa haka suke yi suna kama marikan mimbari suna gogogawa suna shafo haka muke da so mun je ziyarar shugaba din sallallahu alaihi wa sallama da sun kawo da kansu sai mu sha mika hannu mu ina na karfan yan huda nan da kuke gani sai mun shafo ta da hannu sai mun shafo ta da hannu kawai abinda sa ba ma tsayawa mu taba gum kawai yadda muke so babu ladabi mu zo ana kokowa da mu mu kama askar mu rigar da shi gefe ba za a ji daɗi ba in muka yi haka za a gaba wato mu ne muka fi jin kunya dan mu ya kamata mu kowa kama ladabi a gun manzo Allah amma ba da haka ba ta za mu je gaban manzo Allah wani can kare ya ce ba za mu taɓa wajen manzo Allah muna ƙi ne kawai ya gudu na aswatuhum inda rasulillah ulaika allazina amtana Allahu qulubahum littaqwa wannan abin ne kawai yasa muke kyale shi kuma kai kana cewa annabi bai da amfani amma Allah ya ce ba za mu mu'amala da shi yadda muke da junanmu ba la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dan kan mu mai da kiran annabi a tsakaninmu yadda muke kiran junanmu to me yasa aka ware nasu kiran ya zama ba irin namu ba ashe ba irin mu bane in mu ba mu da amfani shi ashe yana da amfani ke an ware kiransa an ce nasa kiran ba irin namu kiran ba amfaninsa ne yasa aka yi masa haka na'am وفي الموطا من رواية يحيى بن يحيى الليثي a cikin ruwa ya يحيى dan yayan laifi. annahu kana yaqifu ala to wannan sai mu tashi a kansa idan Allah ya kai mu gobe nan dai mun kwana inda ga sahabbai kansu su ma ba su da aiki sai da masallaci sun ga ba kowa su tafi su ta shafar wato marikar hawa mambarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amanan min Allah ya ayyuha alai bi zulmi suhaliya